Nijar ita ma ta yarda da furicin da shugaban kasar Burkina Faso ya yi a dangane da gargadar kasar Ukraine akan irin makircin da take shiryawa ɗaya kafukiyar kasashen nasu ma'ana dai kasar Mali. Lai babu shakka sun tabbatar da za yi wani babban martani. To kafin da mu je cikin labaran tsinin ga dangadan ku fara biyo mu da subscribers. Haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. ita kanta kasar Nijar a ƙarƙashin jagorancin mulkin soja General Abdulrahman Chani sun fusar da sanarwa yadda za a yi yaƙi ƙasar Ukraine a dangane da irin amakircin da take shiryawa ƙasar ta Mali wanda suka tabbatar da cewa kokan ƙasar Mali kokan su ne. Duk da cewa a jiya waɗansu bayanai suka fita daga bakin manya-manyan shugabanni a cikin ƙasar Nijar ɗin wanda waɗansu ba sa goyon bayan irin wannan yaƙi da za a shiga. wanda ba sa goyon bayan ƙasar Nijar da ta tura dakarunsu domin a yaƙi ƙabilar ita kanta ta buzaye wacce ake kira da azawar na cikin ƙasar ta Mali. Wanda suka ce ba komai ne yasa ba sa goyon bayan wannan lamari ba in banda yadda suka san cewa akwai iri-irin su akwai ƙabilun a cikin ƙasar Nijar wanda hakan zai sa su kuma ƙabilun ƙasar Nijar ɗin su yi tawaye akan cewa an aika ana kashe masu 'yan ƙabilun su ana so a raba su da duniya haɗe da rage masu yawa a duniya wanda ba za su iya lamunta ba wanda su su ma za su iya zama 'yan ta'addan dama kuma ana yunkurin ganin cewa an sayi mutane da yawa a ƙasar Nijar ɗin wanda ake so a nuna musu yadda za su yi bore a cikin gwamnatin ta soji wanda hakan zai iya jawo ɓaraka babba wanda duk da cewa ba su amince ba to kuma akwai alkawari babba tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Mali a dangane da idan wani abu ya taso na ƙasar Mali dole ne za a je a haɗu a rufa kai asiri domin a ga bayan 'yan ta'adda ne ko kuma waɗansu waɗanda suke addabar ƙasar ta Mali ko kuma ƙasar Nijar ko kuma ƙasar Burkina wanda inda a yanzu shugaban kasar burkina ba shi da wani kalubale a dangane da tura sojojinsa da yake yi a cikin kasar ta mali domin a taimakawa shugaban kasar mali din wa'ana dai asimi gwaita wanda zai ci gaba da yakar su kansu kabilan da suka ce sai an raba kasar mali din an ba su nasu bangaren wanda suka nuna cewa zalunta su ake yi lai babu shakka shugaba abdulrahman Cani shugaban kasar Nijar ya tabbatar da cewa shi ma a nashi bangaren zai ba da gudunmuwa irin wacce ta dace duba da yanayin yadda wasu kasashen suke nema su tallafawa kasar ta Mali wanda da kuma makirci ne irin na turawa wanda suke so su haɗa rigima a ƙasashen na afirka sai dai hakan fa ba zai yiwu ba da yardar allah suke mulkin su don haka babu wani abu da zai cutar da su hakika wannan bayani ya yi matuƙar sa mutane jin daɗi a cikin ƙasar ta nijar wanda Abdulrahman Chani yake haɗa lamuransa da Allah wannan abu abu ne mai daɗi duk wanda zai haɗa lamuransa da Allah to ba zai faɗi kasa ba to masu sauraron mu ne da kullum duka duka wannan shine bayanin da ya fito daga bakin mai girma shugaban ƙasar Nijar din General a Abdulrahman Chani sai ku ci gaba da biyo mu da comment da like masu sauraron mu ne da kullum AMG TV Hausa wanne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran